Ku karnukan Indiyawa! Ku fito mu gwamza! A Kashmir mukuma mu kuma nan zamu mutu! Kuma ba malukin da ya ishe mu da ita! Muna da sakwakurin jami'in da zai iya ji da su.